Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Laraba 29 ga watan Afrilu na shekarar 2020 da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Aisha Ma'azu sauran abokanan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kawo muku wannan shirin. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa masana a fannin kiwon lafiya a Najeriya sun fara tsokaci akan ganawar wadda shugaba muhammadu buhari da shugaban amurka donald trump akan tallafin yaƙi da cutar coronavirus muna tafa da ƙarin bayani haka kuma za mu kawo muku hira da dr sani gwarzo shugaban kwamiti na musamman da shugaban najeriya ya tura jihar kano don Yaƙar cutar coronavirus da kuma binciken musabbabin yawan mace-mace da ake samu a jihar bayan nan muna tafa da rahoto na musamman akan halin da ake ciki a arewa ta tsakiyar najeriya kan cutar coronavirus sannan muna tafa da labaran wasanni da za mu kawo muku daga ghana da kuma tasirin azumin watan ramadana amma kafin waɗannan duka bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanku da dare ga cikakkun labaran duniya A yau Laraba kamfanin jiragen sama Airbus ya ce masana'antar tana cikin babbar matsala a sanadiyar annobar coronavirus. Kana zai ɗau lokaci mai tsawo kafin al'amura su daidaita. Zirga-zirgar jiragen sama ta ja baya sosai bayan zirga-zirgar mutane da kuma zaɓin mutanen na zaman gidajensu don dakile yaduwar coronavirus. a rahoton da kamfanin ya fitar na rubu'in shekara ya ce ya yi asarar dalar amurka miliyan 522 yayin da ya dakatar da dubban ma'aikatansa daga aiki ba albashi kana yawan jiragensa ya rigu da 40 sabanin bara fannin kera kayayyaki na ɗaya daga cikin ɓangarorin da gwamnatoci ke mai da hankali a kai a lokacin dage takunkumin kasuwanci domin bayar da mutane bakin aikinsu da kuma soma farfaɗo da tattalin arziki kamfanonin sarrafa jiragen jamus da dama sun koma bakin aiki tare da kiyaye matakan ba da tazara a tsakanin ma'aikata ƙasar ta fara farfadowa daga rufe ko'ina ciki har ta buɗe manyan kantuna amma daga yau laraba an buƙaci mutane su rufe fuskokinsu kafin shiga shaguna a myanmar kimanin mutane 350 da suka rasa muhallansu da kuma suke rayuwa a yanayin cunkoso a wasu lokuta ma cikin rashin tsafta ke cikin hadarin fadawa cikin annobar coronavirus samun abinci agaji da bayanai na dada tsanani yayin da takunkumin hana zirga-zirga ke dada karuwa a jihar kacin sansanin da aka kafa tun shekarar 2011 lokacin da aka ci gaba da gwabza fada tsakanin dakarun myanmar da dakarun yancin kacin bayan yarjejeniyar shekaru 17 suke jin raɗaɗinsa a myanmar mazauna birnin mayakina da ke karkashin ikon gwamnati sun dogara a kan dan ladar da ake biyan su daga kananan ayyukan da suke gudanarwa sun ce abin da ke damun su ya fi karfin cutar hukumomi a peru sun ce fursunoni tara sun mutu a cikin makon nan a yayin da rikici ya barke lokacin zanga-zangar neman inganta kiwon lafiya a sanadiyar coronavirus fursunonin gidan kasan Miguel Castro sun yi zanga-zanga a ranar Litinin bayan da wasu biyu daga cikinsu suka mutu a sanadiyar COVID-19 da ya bazu a gidajen kasan kasar don rashin kula. akalla fursunoni goma sha uku sun mutu daga cikin ɗari shida da suka kamu da cutar gwaje-gwajen da aka yi ya nuna sama da ma'aikatan gidan kasan ɗari sun ma sun kamu da covid-19 baya ga buƙatar inganta harkar lafiya fursunonin sun buƙaci shugaba martin vizcarra ya yi musu afuwa tun a farkon makon nan ne shugaba martin ya tsawaita wa'adin killace kai a fadin kasar har sai goma ga watan mayu bayan da cutar ta daɗa yaduwa a kasar amma babu wani shirin da ya bayyana game da fursunonin A yau Laraba kasuwannin hannayen jarin Asiya sun cilla sama yayin da kasashe da dama ke ci gaba da yunkurin sauƙaƙa matakan da aka kakaba domin annobar coronavirus. Biranen Hong Kong da Seoul da Shanghai da kuma Sydney su sun yi sama da yammacin yau Laraba inda aka rufe kasuwar hannun jari ta Japan Niki saboda hutun ƙasa. farashin man fetur ma darajarsa na karuwa inda kasuwan man fetur ta jihar texas ta sayar da gangan danyen mai kan dalar amurka goma sha uku da digo hamsin da biyar wanda hakan ke nufin ya yi sama da kashi tara da digo shida cikin dari yayin da danyen mai a fadin duniya aka sayar da ganga a kan farashin dalar amurka ashirin da daya da digo goma sha shida wato an samu karin kashi uku da digo hudu cikin dari. kasuwannin mai da yana cikin wani hali tun barkewar annobar covid-19 bayan da gwamnatoci suka saka dokar hana zirga-zirga lamarin da ya sa bukatar man ta yi ƙasa a karon farko a tarihi farashin danyen mai ya kai ƙasa da dala guda a amurka makon da ya gabata daga ƙarshe tsohon jarumin masana'antar fina-finai ta bollywood irfan khan wanda ya yi fice a duniya kan rawar da ya taka a kan fina-finan slumdog millionaire da life of p ya mutu yana shekaru 54 a duniya mai magana da yawunsa ya ce kan ya mutu yau laraba a asibitin mumbai inda aka kwantar da shi tun farkon wannan makon kan wata cuta da ta shafi babban hanjin cikinsa an dai yi wa kan aiki a birtaniya bayan da aka gano yana da wata nau'in cutar daji a shekarar 2018 shi dai dan asalin rajasthan ne da ke yammacin india ya kuma shiga harkar shirya fina-finai a shekarar 1988 inda ya fara da wasan drama na salam bombay. kan ya zamanto tauraron jarumi a fitattun fina-finan bollywood ciki har da namesake da lunchbox da kuma pansing toma wanda suka sa ya samu lambar yabo ta india wato fitaccen jarumi na shekarar 2012 a gaida aisha ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da annobar cutar coronavirus ke ci gaba da yaduwa a duniya da wasu kasashe suke fama da karancin kayan aiki don kula da waɗanda suka kamu a jiya talata an yi wata ganawa tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban najeriya muhammadu buhari ta wayar tarho akan yadda kasashen biyu za su tallafa wa juna wurin yaki da bazuwar cutar ta coronavirus ga wakilin umar faruk musa da karin bayani Buhari president steps Nigeria is taking ministan watsa labarai na najeriya kenan alhaji lai muhammad yana bayyana wa kwamitin da shugaba muhammadu buhari ya kafa domin yaƙi da buzar cutar nan ta coronavirus cewa an yi ganawa ta musamman ta wayar tarho tsakanin shugaban amurka donald trump da kuma takwarinsa na najeriya muhammadu buhari dangane da matakan da ya kamata kasashen biyu su ɗauka kuma su taimaka wa juna gurin yaƙi da cutar nan ta coronavirus wadda take ci gaba da lahani a duniya baki ɗaya Mr. Muhammad ya ba da tabbacin cewa a cikin ganawar da aka yi ta wayar tarho shugaba donald trump ya yi alwashin zai taimaka wa najeriya da kayayyakin aiki musamman kayan da zai taimaka wa numfashi na marar lafiya domin hina ɗaya da cikin muhimman bukatun da kowace ƙasa ke yi na yakar wannan ciwo da yake ci gaba da bazuwa a cikin najeriya shugaba trump a lokacin da yana ganawa da shugaba muhammadu buhari ya jinjina da yi wa al'ummar najeriya fatan alheri da kuma ba su karfin gwiwa cewa da najeriya da ƙasar amurka za ta haɗa ƙarfi da karfe domin su yaƙi bazar wannan ciwo su kuma samu wadatuwar tattalin arziki da rayuwa mai inganci ga al'umma su baki daya to bayan wannan bayanan na tuntuɓi ɗaya daga cikin likitocin da ke sharhi kan al'amuran bazuwar cutar nan ta coronavirus wato dr abu yazid domin in ji ƙarin haske dangane da muhimmancin da wannan mu'amalar da aka yi tsakanin shugabannin biyu za ta iya yi wurin yaƙi da cutar corona a Najeriya inda yake cewa. Gaskiyar lamari shine ina ganin ita gwamnatin Trump ɗin da sai take tana so ta taimaki Najeriya. To amma matsalan ba ventilators kaɗai ba ne. Akwai abubuwa da ake bukata ina karanta a wani a China cewa babu wani likita gabaki dai ko kuma marasa lafiya wanda ya zama ya samu wannan ciwo saboda tsarin da aka bi na sa kayan kariya a tare da su to saboda haka nan muna bukatar waɗannan kayayyaki tare da ventilators sun kuma da isolation centers din wajen da ake sa mutane shi ma ya kamata ya zama kowane jiha an kafa shi to amma ai amurka ita kadai ba za ta iya ɗaukar duk wannan ɗawainiyar na najeriya ba tunda ita ma tana fama da nata lalurar yaduwar wannan ciwo da kuma mutane da ke mutuwa ba ganin akalla wani yunkuri ne ne da haɓasa cewa ta yi har za ta ba da shawara da kuma ta ba da wani bangare na kayan aiki da ake bukata a Najeriya? Wannan haka abin yake tana iya cikin kokarin ta ne watakila ta dada kyautata tsakaninta da waɗansu ƙasashe na duniya musamman Najeriya wanda take da al'umma da yawa wanda kuma abin da nake mutanen mu idan ba su bi hanyoyin da za su kare kansu daga wannan cuta ba amerika ma wanda ta nisa a cikin al'amuranta ci gaba suna fama da kansu to amma hanyoyin da suka bi ne duka ba za mu iya sani ba. Dr. Abu Yazid kenan kwararre akan sha'anin kiwon lafiya kuma mai shari kan bazuwar cutar coronavirus da kuma irin matakan da kasar najeriya ke ɗauka gurin yakasu a halin da ake ciki dai kwararru akan sha'anin kiwon lafiya suna duban hanyoyin da kasar najeriya za ta iya cin moriyar wannan hudda da ake yi da amurka domin samun karin ingancin kayayyakin aiki wanda za su taimaka wa ƙasar gurin yaƙi da bazuwar wannan ciwo umar faruk musa mur amurka a abuja najeriya a gaida umar faruk musa har yanzu dai muna najeriya kwamitin musamman da gwamnatin tarayyar kasar ta kafa domin yakar annobar coronavirus da kuma gudanar da bincike akan mace-mace da ake fuskanta a jihar kano ya ce ya fara aikinsa azantawa da wakilin sashen hausa a kano mahmud ibrahim kwari shugaban kwamitin kuma tsohon shugaban hukumar dakile yaduwar cututtuka ta najeriya ncdc dr sani gwarzo ya fayyace yadda kwamitin nasa ya fara tunkarar nauyin da aka dora masa. Mun kai da wajen abubuwa guda biyu muhimmai. na farko tuntuɓa tsakaninmu da ma'aikatan jihar kano da shugabanni musamman mai girma gwamnan jihar kano da kuma shugaban wannan kwamiti mai girma mataimakin gwamnan jihar kano ah, mun tattauna da su da safe mun kuma yi kewaye mun ga abubuwan da ake ciki sannan mun ƙara dawowa mun tattauna mai tsawo to mun samu bayanai cikakku da za a fara mataki na biyu da muka ɗauka shine akwai abubuwan da muka yi wa juna yarjejeniya tsakaninmu da wannan ma'aikatan jihar kano shine shi akwai abubuwan da suka bayyana kara a kano an dakatar da gwaje-gwaje na auna wannan kwayar cuta to yanzu dole ne an ci gaba da wannan aiki kuma gwamnatin kano so da watakila kun fara nazari kamar yadda ka faɗa musamman batun nan na mace-mace an fara ganin bakin zaren. idan ba a sani ba yanzu ne ya kamata a sani domin yanzu ne za a yi aiki da bayanai na bincike da da muke yi ko kuma da za mu yi ko da za a fara ko kuma aka riga aka fara ma ganin su kansu jihar kano sun yi sun kafa kwamitoci na makabarta da na kwamitin da yake kula da mutanen da ake binnewa har da fom da ake cikewa duk za mu yi la'akari da wannan bayanai da muka samu a ƙasa ah, abu ne wanda zai ɗauki ɗan ƙanƙanin lokaci amma da mun fuskanta za mu iya ganowa me yake faruwa. tunda abin nan yana zukata mutane ya dame su ainihin akwai wani lokaci ne na rahoto ko da na kwarya-kwarya rahoto ne? Eh, kullum za mu gaba da bayanai shi da girma gwamna ya bada umarni kuma da minista ya bada umarni muna kyauta zaton babu garin Allah da zai waye ya wuce ba tare da an sanar da al'umma wani ci gaba aka samu ba tangar da aka samu wace gudunmawa kowa zai iya bayarwa duk za mu yi wa'annan Allah da kullewa. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari ana ci gaba da samun ɓullar cutar coronavirus a wasu jihohin Najeriya. inda kowa a jiya aka samu a jihar nasara da ke arewa ta tsakiyar ƙasar. Ga rahoto na musamman da wakiliyarmu Zainab Babaji ta haɗa mana. Gwamnatin jihar Nasarawa ta tabbatar da wata mace guda da ke ɗauke da cutar coronavirus a jihar. Gwamnan jihar ta Nasarawa Abdullahi Sule wanda ya tabbatar da mai ɗauke da cutar ya ce matar ta fito ne daga jihar Kano zuwa garin Kokona inda ita ce kaɗai da aka samu da cutar daga cikin mutane biyar da aka musu gwaji. Gwamnan ya ce tuni aka keɓe matar ake kuma bata kulawa a asibitin ƙwararru na Dalhatu Arab da ke garin lafiya. Duk da shike ban sami wani jami'in gwamnati don jin ƙarin bayani ba, Tsohon mai ba gwamnan jihar ta Nasarawa Umaru Tanko Almakura shawara Yusuf Galadima Aliyu ya shaida min cewa irin matakan da gwamnatin jihar ta sanya za su takaita yaduwar cutar. Gaskiya saboda Allah ga mutanen jihar Nasarawa wannan kes da aka samu na mace wacce take dauke da ciwon wannan coronavirus ya zama abin mamaki mutuka gaya daga gwamnati har al'ummar jihar Nasarawa. Wacce nan mace ita ce na farko wadda aka same ta da wannan lalura. yanzu magana da ke gaya miki nan gwamna ya tabbatar ma duniya cewa ma family na wace nan mata din yanzu ana na an tsare su domin a san lafiyarsu ba tare da wato mutanen wannan karamar hukuma wani ya cutu ko kuma su kansu sun cutu ba a sani ba. Ka lura cewa al'umma sun amince da matakan da gwamnati ta sa na su zauna a guri ɗaya. Wa'inda ma ba su yarda ba dalilin wannan guda ɗaya da aka samu a nasara su nan sun fara yarda cewa ciwon na nan ba duk abin da muke so a wannan lokaci za mu same shi su ba gwamnati kamar inda take yi ta ƙara ƙoƙari wa mutane wato akan maganar matsalar rayuwa su wannan shawarar yake ba wa gwamnati a ɗauki mataki sosai a kan sensitization a bi mutane lungu-lungu a naɗa nan kwamiti amma malaman kiwon lafiya hmm. daga primary level su shiga pulling unit pulling unit su yi wannan magana. A bangaren kokarin da sarakuna ke yi wajen wayar da kan jama'a kan illar cutar kuwa sallaman sarkin lafiya Yakubu Kasimu ya gargadi jama'a ne da su bi matakan da gwamnati ta gindaya don hana yaduwar cutar. Jama'a ai hakkara irin matakai da gwamnati sun ɗauka wallahi babu babu abin da zai zama a cikin sai alkhairi. kuma alhamdulillah gwargwadon fahimta na jama'a mu yana kiyaye wannan doka kwarai da gaske domin gwamnatinmu na nan jiya, nasarawa ba ta yi doka ta yadda ya tsananta wa rayuwar jama'a ba tunda idan ka dubi wanda dokar namu take a nan eh, karfe takwas ne na dare zuwa shiya na safe kuma idan hali ya kama na a ce a sa dokan da kowa ya kasance a cikin gidansa dare da rana wannan ni ban ga aibin shi ba domin ana neman ceton rayuwar al'umma ne Daga jihar Plateau kuwa al'umma ne ke ci gaba da kokawa kan irin matsatsin da suka shiga saboda rashin walwala bayan dokar hana yawo da gwamnatin jihar ta sanya. Na zaga cikin unguwannin garin Jos don jin ra'ayoyin jama'a. Cutan kam yana karuwa, inda kuma yake ba mu tsoron kuma kenan. Cutan yana karuwa amma to in ba abinci kuma za mutu, wani sai ya fita ya nema kafin ya ci. Idan an ce za a ci gaba gaskiya za a ji jiki. mu ba mu da abinci ba mu da komai mu talakawa saboda daga maganan azumi ya zo kuma sannan a kulle mu saboda Allah to kina ganin kamar ba an yi wannan matakin don a rage yaduwan wannan cutar ba to a rage a rage corona mu muna mu ba mu da cuta muna roƙon Allah Allah ya kare mu wanda suke da shi kuma Allah ya ba su lafiya gaskiya muna son cin gaban don da kare mu mu samu lafiyan kanmu kuma corona ya samu itabi in ba ta haka ba gaskiya dai ya shigin gari inda hali gwamnati sai ta tamaka mutane su samu su aje abinci a gidajensu mu dai gaskiya muna cikin tashin hankali saboda majority mazajen lamu sana'a suke yi to an rufe kasuwa ta yaya za su fita su samo ma iyalan mu su ci kayan abinci an ƙara kuɗi inside of azumi ya kama ya kamata a ce komai ya dan daidaita haka to amma har yanzu ba labari sai dai a dinga kara mana kuma mu talaka muke cikin wahala a tausaya mana mu gaskiya in yunwa bata kashe mu ba corona ta kashe mu an ce mu zauna a gida idan ba mu fita mun je mun nemo ba bara mu samu mu kashe ba dole sai mun fita mun je mun nemo har ga Allah gaskiya ga gwamnati sai mun fita mun je mun nemo mu muna zaune a gida ba ma samun abin tabawa yanzu yau mu fito sai mu je titi mu dan zauna sai mu zo muna tafiya ano ana koren mu gida an Allah a gaya ma gwamnati ta taimake mu ina roƙon gwamnati da Allah da annabi ta juyo ta kalle mu ta dube mu akan wannan abu da aka hana mazaje su fita neman kuɗi ba wanda zai zo ya baka abin da zaka ci dole sai mazajen su da su fita su nemo su babu mu ci kuma an ce akwai tallafi da aka ba da tallafa wa mutane ba mu gani ba. Wani mai sharhi akan al'amura a nan cikin garin Jos Lawal Baba Otu ya ba da shawarwari don samun sauƙin rayuwa. Al'umma ba shakka suna godiya ga maganar wannan killacewa da ake yi domin sun san don amfanin rayuwarsu ne. sannan ita kuma gwamnati ta bangaranta ya kamata ta gane cewar akwai damoyi guda uku magana kulle wannan yana shafar tattalin arziki sannan na biyu yana shafan al'amuran yau da kullum na uku kuma yana shafar tunanin al'umma to saboda haka shaguna da mutane suke kasuwanci a ɗan ɗaga musu ƙafa su gaba da harkokin nan saboda biyayya ta yi biyayya ba ma goyon bayan ɓallewa ko ɓarkewar wata fitina tsakanin jami'an gwamnati da kuma al'umma saboda wannan duk abin da ake ana yi don amfanin al'umma ne to amma ita ma gwamnatin ya kamata ta amfana ta hanga ta gani don allah a taimaka wa al'umma 'yan kasuwa a ɗan rage wannan abin su ɗan buɗe shagunan saboda ai walwala domin yin walwalar zai ɗauki hankalinsu daga wani ta'addanci ko wani mummunan zato yau 'yan kasuwa ma zai rage wannan hauhawan farashi da ake yi na gaira babu dalili in gwamnatin ta yi haka a gaskiya za mu ji daɗi. tun farko gwamnan jihar plateau simon lalon ya bayyana cewa matakan da gwamnati ta sanya don samar da lafiyar al'umma ne. musamman kuma yawancin cutar nan muna gani cuta ne wanda mutum da yake ɗauka daga nan ya ɗauka ya kai ma wannan wannan ya ɗauka ya kai ma wannan to in zaman waje ɗaya shine taimakon da zai yi a magance shi. daga jihar benue kuwa gwamnan jihar samuel otom ne ya da rufe kan iyakokin jihar har sai yadda hali ya yi. Gwamna Otom ya kuma hana duk wani taron jama'a wa na aure bukukuwan al'adun gargajiya zana'ida da tarurrukan addini. Gwamnan ya buƙaci shugabannin matasa sarakuna da na addinai su tabbatar al'ummar da ke ƙananan hukumomi 23 na jihar sun bi dokar. Injiniya Edward Ujege basarake ne kuma tsohon shugaban kungiyar kabilar Tibi na ƙasa da ƙasa ya ce sun dukufa wajen faɗakarwa kan illar cutar coronavirus a kafafen yada labarai da shirya tarurruka wanda ya ce tare da matakan da gwamnati ta sanya ya daƙile yaduwar cutar. This is a question of life and death. Ya wannan lamari ne na rayuwa ko mutuwa. Duk wanda ya zaɓi mutuwa to wannan ya kasance zaɓinsa. Amma gwamnatocin tarayya da jihohi da ƙungiyoyi na iya su wajen wayar da kan jama'a wanda ya ce kashi tamanin na al'ummar jihar Benue sun yi na'am da matakan hana yaduwar cutar COVID-19. Shi ma Alhaji Sabo Sa'idu da ke garin Zaki Biyam a jihar Benue ya bayyana min halin da suke ciki. to mu dai ga muna muna rayuwa dai kamar da aka saba duk da an sa mana dai kofi amma ana dan zazzagawa dai hakan nan. Al'umma sun fahimci illar wannan cuta suna kuma daukan matakan kare kansu. Eh gaskiya al'umma sun fahimta kuma na daukan mataki wajen ba da tazaran nan da maganan sa abin nan na rufe baki da hancin nan duka. ne wannan cuta tun da dai gashi ana gani yana kisa. tunda an ga wanda sun rasa rayukansu an ga wanda suke asibiti to ga ga lallai kenan na na nan da haka kuma gaskiya ana kira ga al'umma dauki mataki a ji dokokin da gwamnati take take tsarawa. A halin da ake ciki kuma fiye da mutane dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin ne suka harbu da cutar a Najeriya yayin da mutane fiye da ɗari biyu da ishirin suka warke daga cutar ta coronavirus. Mutane arba'in da hudu kuma suka rasu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga Ghana. Wasanni a takaice. mani kuma sai a santi fatako edmond aka ya ce jaman zartarwa na clubin kwamici shine ya kamata a kama da hannu dumu-dumu a matsalar kudi. da babban kungiyar na kasar ghana ta fada na kudi. dola arba'in wadda za ta biya bayan shari'ar da aka yi masu kwatakwadai na fuskantar biyan tsabar kuɗi dola dubu ɗari biyu da arba'in wadda tara ne kan sabuwar wata ko kuma a dakatar daga manyan kilabun ɗin ƙasar saboda ta karya ko kuma ta saba wa hukunci na shari'a tsakaninta da esperan ɗin tunisia game da ɗan wasa na gaba emmanuel clotilde 'yan wasan baya guda biyu na 'yan kasar ghana da ke wasansu a kasar kuwaiti sun fito suna taimakawa marasa galihu wato talakawa a yayin da ake hana fita da ake fama da shi a nan kasar inda suke raba gana sidi ɗari da kuma dubu-dubu ga talakawa a nan kasar 'yan wasannin guda biyu tuni dama sun raba waɗansu kayayyaki da suka hada da ainihin veronica bucket da ake amfani da shirin wanke hannu da sinadarin kashe kwari wato sanitizers da dai sauran kayayyaki da ke tabbatar da tsafta a cikin unguwanni domin su tabbatar da kariya daga wannan cuta ta coronavirus mai yaduwa. Dan wasan gaba na Accra House of Oak Abednego Tete ya jinjinawa kwarewar Ademola Danjuma Kuti wadda ya siffanta da ɗan wasan gaba na ƙasar Togo Emmanuel Adebayo. tata da ademola dai sun yi wasa a super league nin kasar ingila inda emmanuel adebayo ya yi wa punjab fc wasa dan wasan mai shekaru 21 da haihuwa sau takwas yana jefa kwallo a raga a wasanni goma sha hudu bayan ya fito daga fujaira na united arab emirates inda ya yi aiki da sharan dan wasan kasar argentina maradona tsohon dan wasan baya na kasar ghana shila ilyasu alhassan ya bayyana cewa abdulkarim gruzani dalilin da ya sa ya gaza samun yi wa arsenal wasa a ainihin ligin kasar ingila ilyasu dai ya samu takale ga a wasan cin kofin duniya na fifa na shekarar shida abinda ya jawo masa masu sha'awansa a fadin turai duk da sun ka hada da manaja arsene wenger wadda ya nuna tsananin sha'awa Akan kan dan wasan na baya a cikin wasan da ganar ta yi nasara a kan Czechoslovakia. Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. a gaida Ridwan Abbas yanzu kuma ga tasirin azumin watan Ramadana sunana Usaini Salisu a gaskiya azumi alhamdulillah wani abu ne wanda dukkan musulmi ya kamata ya murna da zuwan shi saboda shi wani abu ne wanda daga shekara sai shekara wanda yake shi na farin ladin kuma a cikin shi abin da ake samu gaskiya akwai lada kuma sannan yin shi yana hana mutum yin wasu alfasha wanda kamun azumin wani zaka ga yana yin su amma azumin ya zo sai ka ga mutum ya kame kuma sannan shi wasu lada ne ake samu a ciki na musamman wanda Allah ma ya ce shi ya san abin da zai ba mai azumi ladashi ba ta da adadi don haka duk lokacin da ramadan ya riske ni a shekarar ina kokarin in ga na yi abubuwa na kirki wanda suke na ibada ne da na farilla da na sunna domin in ga na samu na cimma abin da nake nema a wannan shekarar saboda akwai hadisin da annabi ke cewa idan mutum ramadan ya wuce ba a gafarta mashi zunuban shi ba to wannan mutumin ya yi asara to don haka nake ganin idan ramadan ya zo to mutum ya dage da ibadu musamman karatun alkur'ani ana son mutum ya yawaita yin shi da tasbihi a ciki to ya suna malam suna malam isa tasirin azumi a gare musulmi yana da muhimmanci saboda yana hana mu aikin alfasha ko za ka aikata wani aikin alfasha in sha mu allahu da katina kana azumi to da yadda allah ba za ka aikata abin ba azumi ya zai mu ibada wadda muke yin ta muna jin daɗin ta ko da kuke yanayi na nan lagos ya kuke ji da azumi alhamdulillah muna yin azumi mun mu lafiya lau saboda ya kasance ko kawan mu da ke zaune muna sana'a a duk wanda ko wata mace za zo ta neme ka da labari da ka ce mata kana azumi in sha ma Allah za a ce a ya hakuri na mance kuma in sha Allah kai ma ba za ka biya mata ba ku yi wasu maganganu wanda ya zama na ya kasance kuna kuma zai hana ka daga kai ka daga kalle kalle ka daga kallon ka kallon in sha ma Allah za ka ji dai azumi kake madalla yanzu kuma ga Aisha ta dawo da takaitattun labaran duniya takaice a yau laraba kamfanin jiragen sama airbus ya ce masana'antar tana cikin babbar matsala a sanadiyar annobar coronavirus kana zai ɗau lokaci mai tsawo kafin al'amura su daidaita a myanmar kimanin mutane 350 da suka rasa muhallinsu da kuma suke rayuwa a yanayin cunkoso a wasu lokuta ma cikin rashin tsafta ke cikin haɗarin faɗawa cikin annobar covid-19 hukumomi a peru sun ce fursunoni tara sun mutu a cikin makon nan a yayin da rikici ya barke lokacin zanga-zangar neman inganta kiwon lafiya a sanadiyar coronavirus fursunonin gidan kasan miguel castro sun yi zanga-zanga a ranar litini bayan da wasu biyu daga cikinsu suka mutu a sanadiyar covid-19 da ya bazu a gidajen kasan kasar don rashin kula yau laraba kasuwannin hannayen jarin asiya sun cirra sama yayin da kasashe da dama ke ci gaba da yunkurin sauƙaƙa matakan da aka kakaba domin annobar coronavirus biranen hong kong da seoul da shanghai da kuma sydney dukkanin su sun yi sama da yammacin yau laraba inda aka rufe kasuwar hannun jari ta japan ne saboda hutun ƙasa daga ƙarshe tsohon jarumin masana'antar fina-finai ta bollywood irfan khan wanda ya fice a duniya kan rawar da ya taka a fina slam dog millionaire da life of p ya mutu yana da shekaru 54 a duniya To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin kafin mu sallama da ku muna mika sakon ta'aziya ga Mu'tasim Uba Adamu bisa rasuwar mahaifinsa Dr. Uba Adamu tsohon kantoman jihar Kano Allah ya ji kansa da rahama amin yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta karanto labarai da kuma Julie Ladies Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bonsoir